Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu ta sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Za mu iya cewa wata dambarwa ta tafi amma fa ba ta ƙare ba, domin dai a lokacin da wasu da yawa daga cikin jarumai da kuma wasu masoya Rahama Sadau ke faman taya ta murna na samun wato garzuwa wato ta jaruman Afirka mata. a lokaci guda kuma wannan ɗan gwagwarmen nan mai rajin kare haƙƙin bil'adama wanda aka fi sani da dabta muhammad lawan gusau ya fazo da wani ƙalubale wanda ya ce dama fa su da rama dau na cancan watannin baya ba fa ƙarewa ta yi ba kawai dai masalaha aka yi da nufin ba za ta ƙara aikata wani abu da zai tashi hankalin al'ummar musulmi ba amma ba a ci talata da laraba ba sai ga rahama sadau ɗin ta ƙara aiwatar da wani abu Abinda da ya kira ta cewa kowa ƙasashen larabawa kai ƙarshe ma ya buga misali da ƙasar indiya yadda ya lissafo jarumai da yawa daga indiya wanda aka sha ba su irin kyaututtuka na gumaka amma suna ƙin karɓa saboda addininsu wasu da yawa daga cikinsu sun ce ba karramawa ce ba za su karɓa ba amma fa sai an cire batun gunki a ciki domin addinin su bai lamunce da karɓar gunki ba ya ce dukkan wani ɗa na halak kuma mai kishin addininsa kazalika mai kishin ƙasarsa ba zai karɓi kyauta na gunki ba da nufin wai karramawa amma rahama sadau ta rasa dukkan irin wa'annan ɗabi'u shi saka ta karɓa take alfahari da shi kuma ta shigo da shi ƙasa najeriya ya ce wannan abin allah wadai ne duba da yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sha gwagwarmaya wajen yaƙi da kafiran maka har ya rusa gumaka 313 a cikin ka'aba amma sai ga shi an waye gari abinda aka shafe tarihinsa shekaru wajen 1444 sai ga shi ita kuma ta zo tana so ta dawo da wannan batu ya ce lallai kam abin Allah wadai ne amma fa ya danganta da yadda musulmai da al'umma suka kalli abin domin shi ya kalli abin ne ta mahangar da ya dace kalle shi a matsayinsa na mai mu'amala da mutane na yau da kullum ya kuma aiko mana da sako na wata takarda da ya ce ya kamata mu karanta wa al'umma da kuma rahama sadau ɗin domin dai su shiga taitayinsu kan irin abubuwan da ta daɗe tana yi kazalika ya ce a karanta wannan sako kai tsaye ba tare da wata fargaba ba ga rahama sadau ɗin wanda in kunne ya ci jiki ya tsira idan kuma ta ce lallai kan za ta ci gaba da aiwatar da irin wannan abu to dama fa tsohuwar shari'a na nan karkaɗe ta za a yi kawai a ɗora daga inda aka tsaya ga dai wasikar ta muhammad lawan gusau ɗin. cikin wasikar da muhammad lawan gusau ɗin ya aiko mana ga ta dai kamar haka za mu karanta ya fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hali zanen dutse ya kara da cewa a yau mun tashi da wani mugun labari na yi ma wata jarima mai suna rahama sadau kyautar gunki wanda 'yan fina-finan amurka suka haɗu suka bata, kuma mun ji cewa har tana alfahari da takama da wannan kyautar gunkin ya ci gaba da cewa masu bibiyar fina-finai a kafafen sadarwa na zamani za su san wannan abin takaicin anan shine hotunanta a baya ya kawo zazzafan muhawara a sanadin mutuncin fiyayyen halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallam da wani ya ci a kan hotunanta wanda a dalilin haka ne wata makarantar islamiyya a jihar zamfara ta shigar da kokenta ga babban shugaban rundunar 'yan sandan najeriya domin a yi wa tafkar hanci daga bisani rama sadau ta nemi alfarma da kuma afuwar al'umma wato dai a gaban magabatanta kamar manya-manyan malamai da ni kaina da iyayenta da kuma yayanta da shauran masu faɗa aji inda take sanar da cewa ta ba da haƙuri kuma hakan ba zai ƙara faruwa ba kuma ta fito kafar sadarwa ta zamani ta ƙara aika irin wannan saƙo domin dai al'umma su san ta tuba wannan kyautar gunki da aka bata haƙiƙa ba mai mamaki ba domin dai mun san za a rana inda ya rahama sadauce. ya kara da cewa a cikin dai wasikar tashi akwai fitattu kuma jarumai a kasar india wanda suka yi tur da irin wannan kyautar da aka ba su a lokacin rayuwarsu wasu daga cikinsu kamar su marigayya lata mangeskar da kuma amir khan da kuma kangana ronald da imran khan ɗan ƙasar pakistan kuma shahararren ɗan wasan ƙwallon gora wato hockey saboda irin su da kuma son su da addininsu mu a matsayinmu na musulmai mun san a tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafe shekaru goma sha uku yana ƙoƙarin shiga garin madina domin yin watsi da gumaka sai a shekara ta goma sha hudu wato dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dama da galaba har ya shiga garin makka wato dai ya yi facali da gumakan nan bayan kuma an samu sulhu a tsakani to rahama sadau ta sani dama cewa wato akwai cikakkiya a ƙasa wato dai akwai wani batun wanda dama ba ƙarewa ya ba kawai dai ya lafa ne saboda sulhu an ce alkhairi ne to yanzu ba wani abu da za mu iya zaɓa a karan kanmu face ba mu da zaɓi da mu garsaya kotu domin bin haƙƙin musulmai da kuma yara masu tasowa domin tamkar ana nuna musu cewa gumaka na da wata daraja da fa'ida ne kuma mu mun san babu wata daraja ga gumaka kuma babu wani alfanu ga gumaka face bata mabayyaniya an ce dai dama wato mai hali baya fasawa kuma dai hali a yaushe zanen dutse ne da haka rama sadau ba za ta taɓa fasa halinta ba Allah ka shirye mu ka shiryar mana da zuri'a ka shirya al'ummar musulmi baki daya ku jira mu akwai shauran sako wannan dai a takaice kenan domin wannan shafi ne na farko domin dai yanzu mun riga mun fara tuntubar yadda za mu ƙara shigar da ƙara wato zuwa ga kotu domin a karkaɗe tsohon fayil ɗin rahama sadau tunda dai bata daddare ba a cewar ɗan gwagwarmaya muhammad lawan gusau